أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار a yau a yanzu da muke wannan waje a wannan lokaci muna ainihin wato masallacin da aka fi sanin shi da ainihin wato masallacin 202 wato marigayi alhaji Allah da Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa mutuwa ta zame masa hutu mu kuma da muke doron wannan duniya Allah ya sa mu cika da imani abinda aka ce za a yi magana a kan shi abinda yake yana da ta'alluki da abinda ya shafi ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala amma kafin nan sai mun yi bayani mun shararo wasu abubuwa tukunna sannan sai mu yi ainihin wato kai gabar da muke so mu kai a kanta addinin musulunci da Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a dunkule Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da suke nuni akan muhimmanci da kuma jan kunne da faɗakarwa na dole ne sai an taimaka ma wannan addini namu na musulunci da kuma ainihin wato kuɗi shi yasa kofi guda goma sha hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sai da ya lissafo daga ciki akwai abin da ya shafi infaki kuma ba za ka zamanto ka samu wannan sifa ta attaqwa ba kuma ka zamanto kana daga cikin masu tsoron Allah sai ka samu wannan sifa din da Allah ta'ala ya faɗa ya faro tun daga laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yaumil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyina wa mala sannan mutum ya ba da dukiyar shi ala hubbi yana son dukiyar ya ɗauka ya haƙura ya bayar zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabin was sa'ilina wa fir riqabi sannan wa aqama salata wa ata zakata والموفون بأهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث سنة الله يتي أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وإن سوني الصادقون كما سوني ما سسوران الله سنة Allah ta'ala ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wannan suke karanta littafin Allah ko na kitabal lahi domin lafazin tala yatlu yakan dauki taba'a yatba'u to wannan suke karanta littafin Allah kuma suke bin littafin Allah sannan wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah sannan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar da abin da muka azurta su a kan shi a ɓoye sannan a bayyana dan a gani a yi koyi da su sai Allah ya ce ula'ika yarjuna tijaratan lan tabur irin wa'annan sun kafa wani asasi na kasuwancin da babu yadda za a yi ya rushe to shi yasa wani wajen ma da Allah zai yi kira akan kasuwancin da yafi kowane kasuwanci hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim sai yake tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda haka sai an yi jihadi da dukiya sannan da kuma rai da Allah ya ce inna Allah ashtara minal mu'minina Allah ya siya daga masu imani sai ya anfusahum wa amwalahum sai sai rayukansu da kuma dukiyarsu wannan shi Allah ya siya saboda haka fadawan cinikin shi Allah ta'ala sai ce bi anna lahumul jannata zai biya su da aljanna bayan ya gama can sai ce wannan wa'adan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wannan alƙawari ne da Allah ya a cikin Attaura da injila da ainihin wato alqur'ani sai ce wa man awfa bi ahadihi min Allah wane ne yafi Allah cika alƙawari sai ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine ainihin wato rabu wanda yake ainihin wato babba sannan Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun sai Allah yake qul ma anfaqtum min khairin وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم to irin waɗannan ayoyin da suke nuni akan lallai sai an ciyar lallai sai an ciyar to lallai suna da yawa a cikin wato ainihin wato littafin Allah to malamai sun kasa ciyarwa don ciyar da addinin Allah gaba gida biyu akwai ciyarwar da take ta wajibi dole sai ka ita ce zakka akwai sadakciyarwar da take ta tsawoyi sai Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum to wannan mukan yi bayani mukan ce da mai malami da mai kuɗi da wanda yake ainihin wato mai mulki duk wanda ya je gaban Allah ya tsaya babu wanda yake da mutunci sai wanda ya abinda Allah ya ce yi shi kadai ne yake da mutunci saboda haka allama ibn al-qayyim yace da wanda Allah ya bashi da wanda ya hana shi kowa ya jarabta shi shi yasa Allah ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun dauki abin da ke bayan kasa mun sa shi ya zama zinatan laha kwalliya akan kasan ba zinatan lakum ba kuma mun yi wannan ne inda Allah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarraba kuma ga waye zai yi aiki mai kyau daga ƙarshe Allah yake wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza abin da ke bayan ƙasan an waye gari ma akwai lokacin da zai zama ƙasa ke ƙasashiya inda Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine abu na farko da shi yasa wani wajen sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala kuma an dhikrillah kada ku kuskura ku bari dukiyarku da iyalanku ta shagartar da ku daga bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasiruna duk wanda yin haka ko sai ya kasance daga cikin tababbun mutane sai Allah yace wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku muka ba ku? min qabli an ya'tiya ahadakumul maut gabanin mutuwa ta zo wa ɗayanku idan mutum Allah ya bashi kuɗi ya ce ya aikin Allah ya ƙi ai ba naka bane ce yasa wani wajen sai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku bayar daga dukiyar Allah wacce Allah ya baku wani wajen ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi ku imani da Allah da manzon Allah kuma ku ciyar akan abin da na sa ku khalifanci akan shi yanzu ka bude kamfani kudinka ne kamfaninka ne bayan ka gama komai sai ka ɗauko wani mutum sai ka ɗora shi darakta sai wani ya zo neman alfarma sai ka tura shi wajen wancan daraktan ka ce ya je a bashi dubu ɗari aka je wajen sai ce ba zai bayar ba ya za ku yi da shi da wannan dukiyar ta Allah ce sai ce wa atuhum min malillahi alladhi ataku ku bayar daga dukiyar Allah wacce ya baku in ko mutum yaki bayarwa sai Allah yake nuna maka za ka yi nadama tun daga ran da za ka koma zuwa ga Allah min qabli an yi atiya ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta zo maɗayanku wanda wani wajen Allah yake cewa Falola idza balagatil hulqum wa antum hina idin Wani wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin me yasa sanda mutuwa za ta dauki ran ku in kun isa ba iya hana ran ta fita in akwai wanda ya isa ya hana ran ya hana ta fita ta dawo to saboda ba wanda ya isa ya kare maka mutuwa aina ma takunu yudrikum al-maut wa la kuntum fi burujin mushayyada wal fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qablu an ya'tiya ahadakum al-maut gabanin mutuwa ya zo ɗayan ku fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib a lokacin tun daga nan mutum zai fara da na sani ina ma a ce Allah ya yi masa jinkiri zuwa wani lokaci ba a saddaka wallahi zan ɗiba zan bayar zan bayar a gina masallaci zan bayar a gina makaranta zan bayar zan bayar zan bayar a wannan a wannan lokacin sai Allah yake cewa mi walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza ja'a ajaluha ai baka isa ba tunda an ce kai ka kafin wannan lokacin yanzu baka isa ba ai maka jinkiri har sai kayi wannan shine nadama ta farko da da na sani da na shiga uku da zai fara samun duk wanda Allah ya bashi dama ya aikin addinin Allah ya ki to lokacin da mutuwa za ta ɗauke shi sai ya yi burin ina ma da za a bashi dama ya yi kuma Allah ya ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha babu wata rai wacce Allah zai mata jinkiri a lokacin da ainihin wato ajalin ran yayi wannan ne da na sani na farko da dan adam zai na biyu sai Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum kaga duk sai yake daga abin da muka yi wa muka azurta ku idan ka ga mutum da kuɗi wayan shi ne yasa ya fi kowa Allah ya ɗauki kuɗin ya shi ko iya neman shi ne in wannan ne tun kafin ka zo duniya sai ka taso ka yi kuɗi babanka bai kuɗi ba wataƙila babanka a ƙasar da ya taso babu garin da bai je neman kuɗi ba amma Allah ya yi ya hana kai kuma da ka taso watakila tun da ka taso baka taɓa wata ɗin ɗinku ba sai ya mi sai ya ɗauka ya faka saboda Allahu ya basu rizqa liman ya sha'u wa ya qadir Allah shi yake shimfada arziki ga wanda ya ga dama kuma ya kukunta talauci ga wanda ya wanda ya ga dama to in Allah ya ɗauki kuɗi ya baka to ya ɗauki kuɗi ne don ya jarabta kai gani za ka yi aikin Allah ko ba za ka yi ba to sai Allah yake cewa mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabla an yi a ce yawmul la fihi gabanin wani wuni wanda zai zo labai bai'un fihi babu siye da siyarwa wala kullatun ba maganin soyayya wala shafa'a kuma babu ceto ga duk mutumin da ya ainihin wato mutu ba akan tauhidi ba sai Allah ya ce wal kafiruna humu zalimuna kafirai su wa sune ne to wannan ranar kuwa yadda tun daga ranar mutuwa za ka fara nadama haka a gaban Allah ma za ka kuma yin wa nadama da wani wajen sai ya ƙara cewa kulli ibadiyal ladina yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum ka faɗawa bayina wanda suka yi imani da ni lallai su tsaye da sallah bayan sun tsaye da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abin da muka azurta su da shi min qabli an ya'ti yawmul labai bai'un fihi wala khilaf gabanin wani wuni ya zo wanda wani in ya zo babu maganan siye da siyarwa ba maganan dangantaka ba wata magana a wannan a wannan ranar ba shan kunu ba dangi ba nasaba ba alfarma ranan kawai sai dai gaskiya da gaskiya abinda bahaushe yake cewa malam ya ainihin wato sai malam wannan shine abin da zai faru to da Allah ta'ala yazo magana cikin suratul ma'arij sai yake sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi sai yake min Allah zil ma'arij ta'arudu al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana sai yake fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba sai yace yawma takunu as-sama'u kal Wancan wancin wunin da Allah ya ce maka min qabli an yi a ce yawmul la bai'un fihi wala khilal da kuma min qabli an yi a ce yawmul la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a idan baka san wani abu daga cikin wunin ba sai Allah ya fara baka labari sai yake ce maka yawma takunu sama'u kalmuhul ranar da saman da kake ganinta da Allah ta'ala yake cewa ainihin wato alam taro kaifa khalaqa Allah sab'a samawatin dibaqa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut hal tara min futur thumma irji' al-basara karratayn yanqalibu ilayka al-basara khasi'an wa wannan saman da babu wanda ya taba ganin qaddi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa ya fi girma a wajen Allah fiye da halitta dan adam sannan ya ce a antum ashaddu khalqan am samau banaha ku ne kuka fi tsanani wajen halitta ko ku sama wacce Allah ya gina ta rafa'a samkaha fa sawwaha wacce Allah ya daga ginin ta kuma ya ainihin wato ya daga rufin ta kuma ya daidaita ta wannan saman sai Allah ta'ala waccan ranar da yake magana in baka gane ba sai yace yau takunu sama'u kalmuhun ranar da sama za ta dawo kamar narkakkiyar azurfa wata takunu aljibalu kal'ihin a ranar da dutse duk wani dutse da kake ganin yana da girma a duniya Allah zai mai da shi yadda ka san abin gashin dabba yadda ka san abun gashin dabba na jikin haka zai zama wa na Ka'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya Allah ta'ala yake ka ce musu ubangiji na zai sheke su shekewa fa yadruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta sannan Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan sai ya ce wala yasalu hamimun hamima in baka gane ba ranar da aboki babu yadda za a yi ya iya tambayar abokin shi sannan Allah ya ce kuma za a nuna za a nuna musu juna za su ga sashi zai ga sashi wannan za ka gane babanka ne wannan wanka ne wannan kaninka ne wannan kun yi makaranta tare classmate ɗinka ne tare kuka taso yubassarunahum za a nuna muku juna za ku ga junanku amma fa wala yasalu hamimun hanima ranar babu yadda za a yi aboki ya iya tambayarwa aboki sai Allah ya ce Ya yawaddul mujrimu al mujrimu wanda ya laifi daga cikin laifuffuka Allah ya baka kuɗi don kai aikin addini ka ki to a ranar yana ainihin wato guri yawaddul mujrim yaftadi yawma idin ranan yawaddul mujrimu al wanda yayi wa Allah jara'a ya bashi kuɗi yake masa wa atuhum min malillahi alladhi atakum aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fi yaki to a ranan yawaddu al almujrimu mai laifi zai yi guri zai yi fata ina ma a ce zai iya fansar kanshi min azabi yawma idin bibani ina ma a ce zai iya fansar kanshi a wannan ranar amma ta wata hanya ya iya ɗaukan 'ya'yan shi ya bayar ka kalli alaƙa tsakanin ɗa da uba amma a ranar kiyama mahaifi bai ƙi in za a ɗibi 'ya'yan shi duka a zuba wuta shi ya gudu ya tsire shiga aljanna a ranar zai zai je to shi yasa babu yadda za a yi Allah ya kai mutum wuta sai ya hada masa da siffa ta maruwata Allah in yace khuduhu gulluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahi alazim laifi na farko kinan sannan wala ya'uddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa ba zai yi ba kuma ba zai kwadaitar da wasu su ciyar ba sannan an tambayi yan wuta ma salaka kun fi saqar me ya sanya ku cikin wuta za su ce qalu lam nakum minal musallina ba ma yin sallah laifi na farko kenan sannan wa lam nakum nut'imul miskin ba ma ciyar da wanda bai da shi sannan Allah ya ce a ra'aita alladhi yukaddibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake cin kuɗa maraya akan wa haƙƙin shi sannan bayan wannan wala ya ala ta'amin miskin to sai ranan Allah ya nuna cewa ya waddu al-mujrimu wanda ya laifi Allah ya bashi kuɗi yake aikin Allah ya wallahi a ranan zai yi buri la dimin min azabi yawma izin bi bani ina ma a ce zai iya fansar kanshi da ƴaƴan shi ba a nan duniya an ce mutum ya bayar bai ki bayarwa kuma wani ma in ya tara kuɗi daga kanshi sai sai ƴaƴan shi sai matar shi to akwai ranar da za ta zo wallahi mutum sai ya kummace inda za a ɗibi ƴaƴan a zuba wuta shi ya gudu ya tsira ya sha a ranar wallahi zai da sannan bayan wannan wa sahibatihi wa akhihi sannan mutum zai yadda inda za a ɗauki matar shi a wurga ta wuta shi ya gudu ya tsira ko ɗan uwan shi zai iya yadda ina mafi yawancin fasadin da yake faruwa na sace kuɗaɗen al'umma kuɗaɗen gwamnati ai za ka ga mata su suke da interest a su suke da kaso mafi yawa in ka ga mutum ya tara kuɗi yana ta handama yana taba bakere to yana da wata mata ne da wasu 'yan 'ya'ya kwaya biyu ko uku saboda su yake satan wannan wa Kudin amma a ranar kiyama zai yadda da 'ya'yan da matan da ɗan uwan shi sannan Allah yake wa fasilatihi allati tuwi da kai dange shi duk wannan suke tattare da shi wallahi a ranar zai yadda inda za a danna su ta shi ya tsira zai yadda ba ma wannan ba Allah yake wa man fil abdi jami'an summa yunji a wannan ranar in mutum zai yadda a ɗauki duk wanda ke bayan ƙasa hadda mamashi da babanshi a danna su a wuta dan shi ya tsira wallahi a ranar zai yadda to bayan an yi wannan sai Allah ya ce kalla innaha laza a'a wallahi ƙarya ne baka isa ba ka ita cewa laza nazza'atin lishawa sannan wutan laza tana da ainihin wato ainihin wato kona fatar goshi inda Allah subhanahu wa ta'ala a wani wajen Allah ya ce lawahatul lil bashar wuta in Allah ya sa ta a jikin mutum tana da wa fatar mutum la tubqi wa la tazar ba ta barin komai a jikinka in ta riga ta ainihin wato kame ka a wannan ranar sannan Allah ya ce ta da man adbara tana kiran duk mutumin da ya juya baya wata walla kuma ya kauda kai a lokacin da ake kiran shi dan ya zo ya ba addinin Allah wa gudunma in baka gane ba waye shi Allah ya ce allazi jama'a fa au'a fa jama'a fa au'a wanda ya tara dukiyar shi ya kididdige ta allazi jama'a malan wa'addada mutum ya tara duke shi ya kirge ta ya kirge ta ya aji yana da account a can ya san ko nawa ne yana da account yana da atan yana da atan allazi jama'a malahu wa addada ya tara duke shi ya ainihin wato iyakance ta sannan wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya magana sai Allah ya ce innal insana lallai mutum khuliqa halu'a mun halice shi an halicce shi yana da tsabar zunzurutun kwaɗayi akan su ya tara dukiya sannan idan masafu sharru idan sharri ya same shi wani abu ya same shi mara daɗi a lokacin da yake ƙoƙarin siya tara dukiyan za ka gan shi jazu'a yana da yawan raki ba mai haƙuri ba ne amma wa idan masafu alkhairuwa manu'a idan alheri ya same shi ka gan shi yana da ruwa ya ci ya sha ya ɓoye a bayan ƙofa shi kaɗai ya share baki sanda ma zai fito bai ma so a gane cewa ya samu shi kadai zai fito yana ainihin wato kayan shi amma ran da babu sai duk duniya ta yawa ta ainihin wato ji to sai Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua yanzu ranar nan ake mana labari aka ce akwai masallacin da sai kaga an zo neman taimako irin wannan wanda ake na sati wala wani lokaci aka ce naira 90 za a samu naira wani ya ce mun akara maka Allah ma billahi allazi ba naira 90 ba roban yanda mai neman taimakon zai tashi rike ta haka zai dawo ya zauna ba wanda zai dauki ko shi sai yawa ya sa kuma ga Allah ya ce wa an fi umin ma razaqnakum min qabla an ya'ti ahadakumul maut fa kula rabbi laula akartani da waccan wutan in mutum ya shiga sai Allah ya ce tad'u man adbara wa tawalla tana kiran duk wanda ya juya baya kaura kai a lokacin da ake kire shi dan ya zo ya bada ni gudunmawa akan addinin Allah allazi jama'a ko fa jama'a fa au'a mutum ya tara duke shi ya kiyaye ta ya kididdige kayan shi ya san ko nawa da kuma matsalan in kana da kuɗi ka taimakawa addinin Allah dama Allah ya ce ash shaytan yu'idukum al-faqara shedan da kuka kawo alƙawarin talauci in an ce to jama'a a taimaka dan mutum yana da naira ɗari ne aljihu sai shaɗan ya ce to yanzu fa kaga naira ɗarin nan zaka ci abinci zaka hau mashin zaka yi nan sama zaka yi nan zaka yi nan amma in ke sa sai ga wani tsohon minista ne ana neman taimako sai ya zo sai ya dauki naira ɗari sai ya saka a bokiti sai ya dauki naira saba'in sai ya tura aljihun shi sai ce ai na Allah baya kaɗan na Allah baya baya kaɗan to bayan wannan waya ya amurukum bil fasha in kana da kuɗi shi dan ba zai kyale ka ba sau nawa ake neman kuɗi a masallaci za ka ga mutum ba zai iya ɗaukar dubu ɗaya ba ba amma in yana da wata budurwa ta tasa shi sai ya mata anko a daidai wannan lokacin dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar sai yayi idan kai anko lana nawa kake da shi me sakamakon wataƙila ma in ka gama ankon ba neman yadda ta kake ba ta ce ba ta san ka a satin da kai an san kuma ta zazzage ka ash-shaytanu kuma faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim saboda haka shedan zai ta maka alƙawarin talauci karka taimaka karka taimaka inwa in aikin Allah ne amma in aikin shi ne shi ɗayan sai ya zuga ka sai ce kai kai a daidai wannan lokacin da addinin manzon Allah yake buƙatar kuɗi ya rayu sai ka ga wasu wai group suke da shi na kwallo idan manchester da wace ce inanniya da barcelona da wace ce bala'i in fita kwallon kwallo sai su tara kuɗi sai a sai rago sai a yanka wai za a yi walima na manchester ko wace ce ta ciwa ta ci kwallo amma a daidai lokacin watakila a wannan watan a wannan satin wala watakila limamin masallacin sai a hankali akwai masallacin da fa limami ya zo billahi lazi yana ta tahiya yana ta tahiya ya gama salatin annabi aka ji shuru aka rama kalla wa lafiya kuwa wallahi ya wai goze ya sallama maimakon ya ce assalamu alaikum kawai da an kawai aka ji ya ce Allah ya sauki ashe wallahi mun ina faɗa maka yau sai a hankali wani fitinan ne da ya ganka da sabuwar riga kana limanci sai ce to jama'a gaskiya fa ina ba da shawara ya kamata a dinga bincika kuɗin masallaci suna nan ko ba sa nan haka ake to sai Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce illa almusalli sewa sai masu sallah alladhina hum an salatihim da'imun wannan suke dawwama akan wa sallah sannan yace walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum a cikin dukiyarsa akwai haƙƙi sananne sannan sai ce lissa'ili wal maharum ga wanda zai zo ya tambaye a ce ka bashi shi yasa tan wancan ayan da Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhab wasu malamai suka ce wanda zai zo ya tambaye ka ya ce ka bashi cikin dukiyar Allah lissa'il wal maharum to saboda haka farkon ayoyi guda biyar da Allah ya fara magana bayan suratul baqara da yace alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin sai yace alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai yace ne wa mimma razaqnahum yunfiqun akan abin da muka azurta su da shi suke ciyarwa me gaibi ba wanda ya ga aljanna a cikin mu nan Allah ya faɗa ya ce akwai kuma mutum ya yadda akwai saboda haka sai ya tashi ya aiki saboda ya samu aljanna babu wanda ya taɓa ganin wuta a cikin mu Allah ya faɗa ya ce akwai kuma mutum ya imani da gaske akwai wutan ya tashi yake aikin da zai guje wa wutan yanzu ka'ida na malamai sun ce inna ma sadi qawlal mar'i ma huwa fa'ilu kowane mutum abin da yake gazgata shine wa aikin shi duk wanda ya yadda in an je lahira akwai sakamakon in Allah ya ce ya bayar to zaka ga zai cire zai wa? zai bayar alladhina yu'minuna bil ghaibi shi yasa sai ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance fa yudha'ifu sai Allah ya ninka masa idan Allah zai ninka maka anan zai ninka maka ko sai an je can sai yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha misalin wanda suke daukan su ciyar saboda addinin Allah kamar wanda zai dauki shuka kwaya ɗaya ne dawa kwaya ɗaya ko masana kwaya ɗaya shuka idan kowace kwaya ɗaya ta fito sai ce guda bakwai kowace guda bakwai a kai kai guda ɗari a jiki in kai aikin Allah kwaya ɗaya zai zama guda bakwai guda bakwai daga bakwai zai zama ɗari bakwai daga ɗari bakwai Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha'u Allah yana ninninkawa fiye da wanda ya so fiye da ɗari bakwai ga wanda ya so don to a ina zai ninninka maka a nan duniya ko sai an je can shi yasa a duniya darul amal wal akhiratu hiya darul jaza yasa annabi yace faman wajada khairan falyahmidillah wanda ga alheri ya gode mawa Allah amma wa man wajada ya luman yalumannu illa nafsahu wanda kuma yaga wani alheri to kar ya zargi kowa ya zari zargiwa ya zargi shi domin wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ta'ala ba yadda za iya zalunci wani kai ɗan mitsi da kai in Allah ya zalunce ka me zai samu me zai amfana da shi amma Allah subhanahu wa ta'ala baya ainihin wato zaluntar kowa ba zai ainihin wato zalunci kowa ba to shi yasa Allah ya ba da labarin masu kuɗi da yawa a cikin Ƙur'ani? wanda ya ba su kuɗi suka kin abin da ya yi da kuɗin kuma Allah ya karya su yace inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa mun bashi taska na kuɗi taska kudin shi Allah ya tana nauyi ga jama'a ma ma'abuta karfi wasu malamai na tafsiri suke makullan wajen kudaden shi in ya kulle wannan so ya kulle wannan ya kulle wannan sai an samu katti saba'in ne suke ya dauka wasu suka ce sai an samu raƙuma saba'in ne suke dauka Allah ya ce ma inna mafatihahu la tanu bil usbati ulil quwa idza qala lahu qawmuhu la tafra inna Allah la yuhibbul farih mutanen suka zo suna mai nasiha ka daina alfahari dan wannan abin da Allah ya baka domin Allah bai san mutane masu alfahari wa bitagi fi ma ataka Allahu wannan dukiyar da kake ganin ta wasila ne ka yi amfani da ita ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk ka kyautata ka kyautata kamar yadda Allah kai ma ya kyautata maka wala tabagil fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin kada kai banna a bayan kasa, Allah baya son mutane masu banna buɗe bakin shi me yake inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan duke da kake ganin na samu karatu na ne yasa newa na samu wanda in mutum ya boko ya zama dan boko aqida haka zai zama din kaje a taimakawa addini sai ce ko ustazan nan kun cika takura mutane ko an faɗa muku ana ba fa naka bane fa ba aikin ka bane aikin Allah ne amma sai ce ka takura mawa mutane wani dan boko yana da kuɗi ma'ana yana da wani dan uwa dan uwan yana da irin gida gidan santa ne fuskar jama'a ne sai wata bukata ta taso wa addini sai aka nemi ya bada da gidan saboda Allah za aikin addini da gidan wallahi yana son gidan ya ce ya bada gidan shi wancan dan bokon da ya ji labari shi ai dan uwan nashi gidan shi ya dauka ya bayar da shi kawai sai ya dora hannu aka yayi salati la ilaha illallah yace ya rantsi da Allah wani ya haukace aka ce garin ya yake wallahi in ba ya haukace ba babu yadda za a iya daukan wajen ya bayar aka ce ai ya bayar fi sabilillah ne wai wace ce fi sabilillah wai shi abin da ya sani fi sabilillahi naira 20 naira naira 30 naira 50 ne wa fi sabilillah amma a iya daukan wannan wajen ayi ne a bayar shi bai san wannan a matsayin wa ba fi sabilillahi da duk wanda kaje ya taimaki wa addini kaji ya ɗauko maganan cewa ko kun dauka abin da ake samun kuɗi wannan abin da ku gani karatu muka yi muka samu kuma ya kamata ku tashi ki karatu ya kamata a tashi a karatu wannan magana cewa mai kyau amma babu ba wanda in karatu kake takama da shi wani tun kafin a haife ka yake karatu kuma yana gaba da kai a karatun amma a babun arziki wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi sai kaga kai kana sama da shi a arziki shi kuma yana kasa da kai kuma ka karamin misali sai Allah ya buga sai ka ga ka sha gani wani sai ka shi ma wani wawawa ne billahi laji wani ko firamare bai ba amma da Allah ya tashi nuna aya sai ka ga wani mai digiri ne wani mai masters wani ma yana da daktarin digiri uku amma sai ya zo karkashin shi ya zauna kullum yana ranka da yan labai yan labai wallahu faddala ba'dukum ala ba'din wa rizqi idan da ba Allah bane yake bayarwa karatu ne yake sa a samu da wanda bai yi firamare ba da wanda yake da digiri guda uku wane ne kamata ya zama mai arziki idan haka da yan boko ne suke raba arziki to za su raba arziki ne da matakin karatun kuwa. dan firamare da iya arzikin da za a yi wa za a bashi dan sakandare da iya arzikin da za a yi wa da za a bashi mai diploma haka mai digiri daya haka biyu haka uku haka to haka karu ne ya faɗa cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiyar kuɗi na da kake gani ilimi na ne ya bani Allah ya ce a walam ya alam anna Allah qad ahlaka man qabli min qablihi min al-quruni man huwa ashadd minhu quwa wa aktharu jam'a wa la yas'alu an dhunubihim al bai sani ba ai Allah ya halaka wanda suke gabanin shi inda kuɗi yake takama da shi akwai wanda suka fi shi kuɗi wanda suka zo kafin shi da suka wa Allah jara'a kuma Allah ya karya su mutanen annabi adawa da aka yi musu wa'azi suka ki yarda da wa'azin suka ce eh, annabin su ya zo musu da abin da aka yi alkawari na azaba in shi annabi ne nawa na Allah sai daga ƙarshe da Allah ta'ala ya ce falan mara ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridin mumtiruna wannan hadari ne ruwa za a yi mana Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bi abinda kuka ce idan mun isa mu kawo ne shine muka kawo rihun fiha azabun alim iska ne a cikin ta akwai azaba mai raɗi tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin wayancan mutanen maka da Allah yake magana da su sai yake wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi wayancan mutanen da muka hallaka mun ba su abin da ku mu ba wa wa af'ida mun ba su ji da tunani da zuciya wanda ba irin naku ba amma fa ma an anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum idh kanu yajhaduna bi llah da jin da ganin da tunanin bai musu amfani ba lokacin da suka yi musu da ainihin wato ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to lalle wannan shine abin da zai sami duk wanda Allah ya bashi kuɗi ya yake infaki bala'i tun daga ranar da zai mutu bala'i a tsaya gaban Allah sannan abu na gaba wallahi sai ya tsaya gaban Allah an tambaye shi inda ya samu kuɗin mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnahu idan ka tsaya can gaban Allah ni na tsaya kai ka tsaya ko kuka tsaya wallahi ba wanda zai matsa nan da can sai an tambaye ka akan rayuwarka yadda aka ta tsari ana tsananin bala'in zafin rana annabi da sahabbai suka zo suka samu inuwa suka zauna bayan sun sha ino aka kawo musu ruwa suka sha manzon Allah ya ke musu yanzu kuna ganin wannan inuwan da kuka sha da wannan ruwan da kuka sha ni imani qalu na'am suka ce eh manzon Allah sai ya ce musu wallahi thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im sannan sai an tambaye ku akan wannan wa ni'imin to dan uwa idan kai shekara 20 40 30 50 akwai ran da sai an tsaye da kai gaban Allah Wannan manzon Allah ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah ba wani daga cikin mutanen duniya sai Allah ya magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman tsakaninka da Allah ba wanda zai maka translation ko tafinta Allah yana faɗa zaka ji ka gane kawai Wannan Allah ya ce fa yanzuru ai mana minhu fala yara illa ma qaddama mutum zai kalli gaban shi baya ganin komai sai abin da ya aikata fa yanzuru ashma minhu mutum zai kalli daman shi baya ganin komai sai abin da ya aikata mutum fa yanzuru tilqa a wajehi mutum zai kalli ainihin wato ta bangaren gaban shi fala yara illa nara tilqa a waje mutum ba zai ga komai sai wuta a gaban shi sai manan Allah yake fattaqun nara ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamra kula da tsagin wa dabino ne zaka ɗauka ka bayar ka ce gashi wannan saboda Allah ne dan Allah ya kare ka daga wuta kaiwa kai wani abu da zai baka mamaki mutane suna ta kokarin yin sallah alhali kuwa ayoyin infaki a cikin qur'ani sun fi ayoyin wa sun fi ayoyin sallah yawa dan babu yadda za a yi addinin musulunci ya tsayi sai da wa sai da infaki manzon Allah ya ce idza tabaya'atun bil ina idan kuka kama cinikin ina me duk cinikin da ake yi wanda ya saba wa musulunci malamai sun ce ciniki ne na dina amma sai suka kawo misali da guda daya mutum ya zo waje na ya ce in siyan mai da hular ya ce in bashi rancin dubu daya sai in ce masa to gaskiya ban da dubu daya sai dai wannan hulan kuma hulan nan dubu daya take sai in dauka sai in bashi a matsayin na bashi hular dubu daya bayan na bashi kuma sai to ya siyar min da hular a nan take kuma sai in siyan mai sai ya siya mun da hulan ɗari shida sai in ɗauki ɗari shida in bashi kuma in ya tafi idan ƙarshen wata ya kuma zai dawo ya bani dubu ɗaya wannan cinikin ana yi ko ba a yanzu ana yi sannan wa akasun bi aznabil bakar mutane suka kama bindin shanuwa kinaya ne ta neman duniya ta kowace hali wa taraktumul jihad fi sabilillah mutane suka bar jihadi saboda daga addinin Allah wannan kalma ta al jihadu da annabi ya kawo duk wani anwa'i na jihadi ya shiga ciki hal al jihadul mali jihadi na dukiya ya shiga ciki to sai manzon Allah yake sallallahu alaikum zillan Allah sai ya dauko kaskanci ya daura akan ku la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum babu kuma yadda za a Allah ya cire kaskancin har sai kun dawo zuwa ga ainihin wato wa sai kun dawo zuwa ga ainihin wato addinin musulunci to irin wannan ayoyin suna nan a cikin qur'ani wanda Allah ya ba su kuɗi suka rigima da addini kuma Allah ya yi ne ya karya su kuma ba wanda ya isa dan ya samu kuɗi ya rigima da addini Allah ya karya shi kuma ba za ka gane baka da mutunci ba sai ka samu kuɗi kakin addinin Allah kafin ka mutu ka bar duniya sai kasanci da wulakanci ya kama ka shi yasa kake gani yanzu a Najeriya kowa ba za ka ji daɗi ba ba za ka huta ba gwargwadon yadda bin Allah ka yake gwargwadon yadda za ka samu sauki a rayuwa Don Allah ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wanda ya kauda kai daga dokar mu to sai mun dauko kunci mun same a wannan rayuwa sannan bayan wannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama ma sai mun tashi mutum wa a matsayin shi na makaho dan haka wani ma zai ce Allah dan me ka tayar da ni makaho alhalin duniya ina gani Allah sai ce kazalika atatka ayatuna fa nasita ai mun turo maka da sako sai ka batta ka kibi da haka wa kazalika al-yawma tun sa ayo kai ma za mu manta da kai to shi duk wanda Allah ya bashi kuɗi ya yin aikin addinin Allah to sai ya zamanto kai daga nesa kai kake ganin yana hutawa amma shi manziluhu bi man man yani man khalaqa bainal asal kaman wanda ya takuda kaman zuma ne da guba yana sha daga nesa in ka hango mai ka hango yana sha ba zama ba amma shi da yake sa ai shi ya san bala'in da yake sha shi sa in ka kin addinin Allah ma akwai yan kwanta kwanta akwai yan tashi tashi in ka ba hanya akwai wanda za su tare ka sai ka kwanta ka kwanta in ko baka ba hanya ba akwai wanda za su ha gida sai ka yawa ka tashi ka tashi su karɓa su bige ka sun bigi banza kuma baka da lada kuma sai ka je gaban Allah sai an maka tambaya akan kuɗin da suka karɓa a hannunka wannan shine abin da yake gaban wa mutum sannan manzon Allah ya ce sai an tambayi mutum daga ciki an malihi akan dukiyar shi min aina kasabahu a ina ka samo kuɗin sai ka ta bayani ani dan kasuwa ne na je kwatana ne na je lagos ne na je ina ne na je ingila na je dubai a'a ni ma'aikacin gwamnati ne duk wata ana biya na albashi kaza ina kaza ina kaza wallahi sai ka gama bayani kakab sannan a tambaye ka wa fiman an faktahu a ina ka kashe kuɗin kuma a ina ka kashe kuɗin a gaban Allah idan a aikin addinin Allah ka kashe shi kenan sai kai ke bayani dama Allah ya sani a in kuma a'a da ka samu kuɗin ba hanyar addini ka kashe ba akwai da ranakin dillanci ranar da billahi da sai ka bayani baka isa ba a gaban Allah sai ka ainihin wato bayani rana ce da Allah ya ce yawma idin ya tazakkarul insanu ma sa'a duk abin da kai da kuɗin a ranar sai ka tuna saboda haka a gaban Allah sai ka bayanin yadda aka ainihin wato yi da ainihin wato kuɗin wani abu wanda yake da hatsari a gaban ɗan adam shine yanzu idan mutum yana da kuɗi yana da mata biyu yana da mata uku yana da mata hudu yana da 'ya'ya wallahi in kaga ana ta rigima ba akan komai ake rigima ba akan ka ake rigima saboda su a ƙa'idan mata in dai ka auro su kana da kuɗi abinda suke tsammani ko suka yanke maka hukunci to fa dole kai ne ka fara wa kai ne za ka fara mutuwa saboda haka za a zo a yi ta rigima akan wa akan dukiyarka haka za a zo a yi ta rigima akan kuɗin da kai ka tara yanzu nawa ne daga cikin 'ya'ya suka yi ƙoƙarin kashe iyayensu saboda dukiyar da iyayen suka tara yana faruwa yanzu ko bai faruwa dan da ka haifa izo ya sa maka fozin ka cika mutu saboda dukiyar da ka tara kwanan nan nake jin wata mata kwamishiniya dan da ta haifa ta yaron ya yi ta sai mai mota ta ki ya sa bindiga ya harbe ta lahira me kake da shi ba abin da zaka yi dan da ka haifa ya shaƙe ka ba abin da zaka yi saboda ainihin wato mutum ya bar Abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce yayi ya ainihin wato kin yi to wannan shine abin da yake faruwa kuma yanzu mutum misali da zai zo wajen karatun nan da naira dubu ɗari sai mu ce muna neman taimako sai ya ɗauki naira dubu ɗaya ya bamu sai ya koma gida yanzu ya koma gida da nawa dubu ɗari tara da tasa'in da tara yana koma gida sai ya faɗi sai ya mutu wanne ne nashi dubu ɗaya da ya bayar ko dubu ɗari tara da tasa'in da tara da ya koma gida da su dubu ɗaya to shi yasa sai manzon Allah ya ce mafi yawancin mu mun fi son dukiyar magadan mu fiye da tamu yanzu duk dukiyar da kake ta tarawa a banki kake ta kokarin tarawa kake ta kokarin sai ta taru idan ta taru ta kace ko ta magada ta magada ce to shi yasa sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut ku ciyar fa daga abin da muka azurta ku kafin mutuwa ta zuwa mutum wallahi in mutuwa ta zo mutum tun daga mutuwa zai fara da na sani min qabla an yi atiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah yake walan yu'akhkhir Allah nafsan idza jaa ajaluha ba wata wata Allah zai mata jinkiri in lokacin ta ya ainihin wato ya riga ya zo wallahu khabirun bima ainihin wato a amalu Allah ya san abin da kowa yake ainihin wato aikata saboda haka wannan shine abin da yake gaban dan adam za a tambaye ka inda ka samu kuɗi sannan za a tambaye ka yadda aka yi ka kashe kuɗin wani bawan Allah ranar nan ake bani labari yana da kuɗi sai Allah ya jarabce shi da wani rashin lafiya da Allah ya jarabce shi da wani rashin lafiya duk inda baka tunani kasashen turai an jejje neman magani daga baya kawai aka ce to ciwon an dai haƙura ka san akan samu irin wannan ciwon aka ce an haƙura sai da aka dawo gida najeriya sai aka samu wani mutum sai ya ba maganin gargajiya dama sai aka ce maganin gargajiyan sai an dinga haɗawa da ainihin wato kashin shanu kuma gashi babban mutum yana da kuɗi yana da mata uku matan shi guda biyu a san da zai yi amfani da wannan maganin da za a sa kashin shanu falon da suke ce kowace mace cewa ta yi wallahi bai isa a kawo shi falon ba kudin shi ne fa shi ya nema ya auro ta gidan nashi ne amma yanzu saboda yana da lalura tun kafin ya koma zuwa ga Allah wai falon shi ba isa a kawo shi ba sai matar shi uwar gidan ita ce ta haƙura ta ci gaba da ɗaukar nauyin shi bai da lafiya to dan Allah ya nuna aya sai Allah ya bashi lafiya sai ya tashi da ya tashi wallahi kaman dama an mai wa'azi ne yana tashi yace to wallahi tun da haka ne in Allah ya da kafin ya koma zuwa ga Allah sai ya kashe kudin shi duk inda ya ji ana neman za a yi wani aiki na addini sai ya ba sai ya je kai in za a yi makaranta ya diba in ya ga wani bai da lafiya ya shiga wani hali ya taimaka mai wallahi da tashin shi da yin waɗannan aikace aikacen da bai wuce shekara ɗaya ba sai Allah ya karɓi shi wa an fiqu ma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa ta zo mai ta zo ɗayan ku dan haka saboda lokacin mutum zai yi da na sani ina ma an ba shi dama yayiwa yayi ainihin wato sadaka kuma ijma'i na malamai in ka bar wa 'ya'yanka kuɗi ka bar musu alheri amma maganan kana da lada to shi ne ba sai an yi wa sai an bincika saboda me dan ka gane ma kana cikin hatsari a lokacin da baka da lafiya rashin lafiyar da ake tunanin ba za ka tashi ba malamai suka ce in kana da mace ce ta saku suka ce bata taku ba saboda me saboda suna tunanin an mata bakin ciki ne dan katta gado da haka aka ce bata yawa ba bata saku ba a lokacin da kake kwanci baka da lafiya rashin lafiyar da ake tunanin ba za ka tashi ba ba ka baka da ikon kai ta sarrafin su duka lokacin shi yasa ka'ida baka isa baka yi wasiya ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka in ya wuce haka ba za a zartar da shi ba amma kuɗin nawa ne kuɗin naka ne dan a nuna maka kai ba kowa ba ne to da wanda yake da kuɗi da mai karatu da mai mulki babu wani wanda yake da mutunci in ya tsaya gaban Allah kafin ya koma zuwa ga Allah tun daga duniya sai wanda ya aikin da Allah ya ce yawa yayi sannan yake da mutunci a wajen Allah al abu huraira yake cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya tara kuɗi yake aikin Allah da kuɗin yake fitar da haƙƙin Allah da kuɗin to yana mutuwa ranar alkiyama idan aka ɗauke shi aka danna shi jahannama to sai a kawo kuɗin nashi yana gani sai Allah ya juyar da kuɗin sai a mai da su su zama wani irin kumurtin maciji irin macijin nan saboda girman shi za ka ɗauka ma aljani ne sai a zo sai ya naɗe mutum tun daga ƙasa sai ya zo har saman mutum sai ya sare ka sai ya zuba maka dafi ya sare ka ya zuba maka dafi haka zai dinga maka a jahannama bayan al'imamu abu hurera ya gama kan hadisin sai ya ce in kuna so muku karanta faɗin allah ta'ala da yake cewa wala ta ne ya lazina yabkaluna bima atahum allahu min fadli wannan suka yi ruwa da abin da Allah ya ba su na falala kada su tsammani wannan abun alheri ne Allah ya ce bal huwa sharrun lahu wallahi ya zama musu bala'i da musu ya tsawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama wallahi sai an musu lalas shine a maida wannan dukiyar ya zama maciji ya azabtar da su a ranar alkiyama a cikin jahannama a wani wajen Allah yake wallazina zuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum min bi'azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai dukiyar da ka tara a duniya sai ta ce maka haza ma kanastum li anfusikum ni ne dukiyar da ka tara a duniya da aka fa zuku ma kuntum taknizun sai ka ɗanɗani bala'in abin da ka tara a ainihin wato gaban Allah to da tun ana ma yan uwa da abokai da makota ruwa to yanzu Allah da manzan Allah ake wa ruwa Allah da annabi su ce a fito da kuɗi a yawa ai addini amma mutane sun yi ha antum da auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabakal daga cikin ku akwai wa akwai marwata wa man yabakal fa inna ma yabakalu an nafsi duk wanda ya ruwa musibar ruwa sai ta kare a kan shi wallahu gani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne mu ne wa talakawa da Allah ya ce ayi akwai wanda in an yi wa Allah Allah zai amfana da abu sai yake fa in tatawallaw in ba ku yi ba yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu mutanen wanda ba ku ba sun la yakunu amsalakum sannan kuma ba za su zama misalin ku ba to shi yasa yana daga cikin abubuwan da shaidan ya faɗa a gaban Allah yace wa shariqu fil amwali wal auladi wa iduhum wallahi sai na musharaka da ku akan dukiyar ku da kuma ƴaƴan ku sai ka samu kuɗi shaidan sai zai nuna maka cewa ga yadda za a kashe kuɗin dan kowane abu sai ka samu ga yadda Allah yake so ga kuma yadda shaidan yake wa yake so saboda haka wanda ya kashe kuɗin shi yadda Allah yake so Allah ya sani wanda ya kashe kuɗin shi ba yadda Allah yake so ba. shi Allah da ya bada kuɗin nashi ne shi Allah ya sani saboda haka in ka gama kashewa a ko ranar ɗin dillanci na je na yi karatu a wani waje na gama sai wani mutum na irin wannan bayanin na ce annabi ya ce sai an tambayi mutum an malihi min aina ta wa fi ma an faktahu kudin ka aina ka samu aina ka kashe sai ke mun shi gaskiya da Allah ya yi shi babban mai kuɗi ne amma wallahi yanzu an dawo bai da kosisi to shin yanzu tambayar da yake mun idan ya je gaban Allah ya tsaya sai Allah ya tambaye shi akan kuɗin da ya da na ce ai ba sharaɗin tambaya bane sai ka mutu da kuɗi sannan za a yi wa za a tambaye ka in dai ka samu to in ka je gaban Allah sai an yi wa sai an tambaye ka ya aka yi aka samu kuma ya aka yi aka kashe da ka sai mutum ya gyara murya shi sai bayani yadda ya kamata a gaban Allah subhanahu wata'ala wannan shine abin da yake ainihin wato gaba to saboda haka sai ya zamanto ainihin wato masallaci yana daga cikin ɗakuna na Allah wanda ba za su tsayi ba sai da kuɗi yanzu wannan kayan karatun da aka zo ake ɗaukan karatun nan da su a yanzu ba wai zuwa kai amma da Bello za ka yi ba ka ce ma in ya muri ni ne ahlus sunna wal jama'a ma saboda haka abin da muke so kai ka ba mu wannan fitila da kyamara da da laptop za a ɗaukan wa karatu ne in yace maka me karatu ka ce kai baka san ahlus sunna wal jama'a ba shi bai san wata ahlus sunna wal jama'a ba sai wa sai kuɗi saboda haka akwai inda aya da hadisi za su yi aiki akwai inda aya da hadisi ba za su yi aiki ba sai wa dole sai kuɗi ne zai magana sai ko mutane kowa ya makalakala kuɗin shi kowa ya fi son kuɗin shi fiye da wa addinin Allah أرضيتم min الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة illa قليل kalla bal tuhibbuna al-ajila mutanen suna son wa magaggauciya in an ce wannan kasuwanci ne idan mutum ya in ya sa dubu ɗari biyar zai samu miliyan ɗaya dan Allah da gudu ake zuwa a sa kasuwancin ko ba da gudu ba wasu ma fu wannan ake yi san da wannan wannan kafirin ya zo riyamotas ake cewa nan muka tashi muka ta wa'azi a garin nan muka ce to jama'a ya hankali na ɗaya duk musulmin da ya je karɓi wannan kuɗin na ce billahi ya cuta balbal na biyu ya saba wa Allah kuma na uku in ba a kiyaye ba akwai abin da zai faru nan gaba aka ce mana to ai ku kun kika zafi ku duk abin da yazo sai kun ci haram ne yayye muka rabu da su muka kyale su mu dai Allah ya sani mun faɗa abin da Allah zai tambaye mu in an je lahira ai mun faɗa shikenan ko kuma abin da Allah zai tambaye mutanen gari ka ji ko baka ji ba ko baka isa kai ma Allah ƙarya ba ka je ka ce wallahi baka ji ba dan wani ma sai ya wajen rantsuwan sai da hayi sai ya hada da maji. billahi allazi la kuma Allah ya san ƙarya ne an faɗa mutum ya kiwa yake ainihin wato ji to wannan shine babban bala'i wanda muke ciki yanzu wanda babu kuma wanda suke da wannan matsala na society din nan irin mutanen mu Hausawa amma wallahi yan uwan mu yarba alhamdulillah wajen iyaye kira kiyaye irin waɗannan abubuwan nawa na masallaci da wahala ka je masallacin yarba ka ga an tashi ana ana neman taimako an tara kofa ta can kuma an gama an samu naira nawa naira tasa'in da muka yi zama wani zama kwanaki da wani dan uwa ya ce mun ya je Legas wani abu ya bashi mamaki akwai wata santa daga cikin santoci na addinin musulunci da wani abu ya taso sai suka yi gangami suna neman kuɗi wajen naira miliyan 60 za su yi wani aiki yake ba labari ake ba shi wannan a gaban shi aka yi yace ya rantsi da Allah akwai mace mutum daya bai rabiya da ta tashi zuwa a ɗinta ta zo da naira miliyan talatin ga kuɗin a kwali kwali ana ana saukewa domin kuma mun saba da na Allah baya kaɗan saboda haka sai a jefa naira goma naira nawa naira biyar wani ma canjin da ya sai sigari ne da shi zai ba da taimako a masallaci wannan shine bala'in da muke ciki wallahi canjin da ya sai wa ya sai sigari malam jafar yana ba da labari ya je misira sai ya ga wani bere a can yana karatu sai ya tambaye shi ya kai ka zo nan sai ya ce mai masallacin ne ya ɗauki nauyin shi ya zo misira ya karatu kuma masallacin ma na kansu salawati sai ce masallacin ku sai ce to ai ba ma ni kaɗai bane wajen mu ashirin ne masallacin ya ɗauki nayin mu ya ce mu zo mu wa mu zo mu karatu eh don ko masallacin mu galibi sai dai hasada sai rigima akan ladanci sai bala'i sai wa sai tashin hankali sai wani da ya ga kasa sabuwar riga da sabo hula sai ce to jama'a gaskiya fa ya kamata a dinga bincikawa saboda haka yan naira goma goma da yake gani abokin tsoro ba ne zai yi lissafi da kanshi sai ce to ai ko banza in an nemi taimakon nan a wata za a samu nema za a samu dubu uku dubu uku uku so gida hudu nawa kenan da kanshi zai wannan tam din ba saboda haka in yi lissafi da kanshi daga ran da aka ce to jama'a aiki ya taso a masallaci kuma ba kuɗin na sai ce to duk kuɗin da ake nema ina suke ne sai ce an cinyewa an cinye kuɗi haka ake sai zargi kuma ba abin da ake ainihin wato yi da shi yasa nake a masallatai irin namu na ahalin sunnati wal jama'a irin wannan neman taimakon na naira goma goma ya kamata a daina shi ma saboda yana kawo zargi tsakanin wanda suke bayarwa da wanda suke wa suke ainihin wato karba sai wani ya ce to ai yanzu masallacinmu da aka buɗe masallacin masjid ahlul bait was sahaba wallahi da irin wannan taimakon ne zai riƙe masallacin da sai dai masalla ko kuɗin mai ba zai iya siya ba to tun da aka bude masallacin akwai mutum ɗaya da ya ɗauki nauyin duk sanda ake buƙatar mai aji a karɓi shi zai biya to wannan naira goma goma a koren da an nema sai a samu ɗari biyu da hamsin kuma a kusan yaushe ana amfani da fetur in ba wuta wannan kun ga yanzu ba wuta ai rashin wutan ne ɗazi ya tserewa ya tsere irin wa'annan karatuttukan to aiki na masallaci yana daga cikin abin da ba zai yiwu ba sai da kuɗi dan haka yana daga cikin wa an fi umin na kun min qabl an da ahadakumul maut sannan qul li ibadiy ya yuqimus salata wa yunfiqu na kun min qabl an ya'tiya mun labai bai'un fi wala filar, kafin ranar da zai zo ba ciniki ba siye da siyarwa ba maganar soyayya a ainihin wato wannan ranar wannan shine abu na farko abu na biyu masallaci ɗaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala a duk duniya komai a sama da ƙasa Allah za ka ji ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakan sama da ƙasa na waye na Allah subhanahu wa ta'ala ne amma masallaci saboda ta sharifin wata ta'azimin sai ya jingina ɗakin zuwa ga kanki sai cewa ɗakin shi wanda kowa ya san galibi in aka ce wannan ɗakin wane ne ko gidan wane akwai manfa'a da yake samu ta hanyar wa ta hanyar ɗakin to yanzu Allah ya riki masallatai a matsayin ɗakunan shi ne a matsayin akwai amfanin da yake samu la ya ce ɗakin shi ne don ya nuna wajen yana da wata daraja da sauran gurare ba su da wa ba su da shi to shi yasa sai annabi yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha inda Allah ya fi so a cikin garuruwa gabaki daya babu kamar wa babu kamar masallati shi yasa lizintar masallati. yana daga cikin waɗanda mutumin da Allah zai ajiye a inuwan al'asilan da babu wata inuwa sai ta Allah shine wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid da mutumin da aka rati zuce shi da sanwa san masallaci to shi yasa zamu ga kalmar masjid da masajid a cikin qur'ani ta zo daidai har wajen wurare 27 sai Allah ya ce wa man aghlamu mimman mana a masajidallahi an yi zukara fiha smuhu wasa afi kharabiha nan ya zo da siga ta jam'i masajidallahi qad nara taqallubu wajhika fis sama falal walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjidil haram masjidil haram وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يعملون sannan sai Allah ta'ala ya ce allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبعوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا inna Allah ala kulli in qadir sai ci wa min haythu qarasta fa walli wujuhakum shatr al masjid al haram sai Allah yake subhanallazi asra bi abdihi lailan min al haram لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إنما يأمر مساجد الله أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد harami كمن آمن بالله واليوم الآخر sannan sai ka Allah ta'ala yana cewa walladina takardu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa isadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu la taqum fiha abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi sai Allah ya ta ambata ko ya ce masjid ko ya ce me masajid wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallaci daki ne na Allah wato Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa annabi yana zuwa garin Madina bayan yayin hijira dan ya nuna mana ahammiyati irin wa'annan amakin din farkon aikin da manzon Allah ya fara yi a Madina shine gina masallaci shine Masjidul Quba da haka wannan masallacin Masjidul Quba da ya gina bayan annabi ya gina masallacin ya dawo daga yakin Tabuka zai dawo Madina munafikai sun gina nasu masallacin sun gayyaci annabi ya je ya bude masallacin yana kan hanya zai tafi Allah ya saukar da aya cewa kar ya je wannan masallacin lamasjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahqqu an taquma fi masallacin da aka gina foundation din shi akan asasi na taqwa da tsoron Allah shi ya fi cancanta cikin masallacin Katsaya, tsaya fihi rijalun Anya an yatatahharu a cikin masallacin akwai wasu mazaje wanda suke ainihin wato tsarkaka wa'annan mazajen su ne sahabbai wanda in manzon Allah ya dago daga sallah ya ce sami Allahu liman hamdahu su kuma suke cewa mi rabbana wa lakal hamd sai ya zamanto manzon Allah da hannun shi mai albarka da jikin shi mai albarka da waɗannan tawaga mafiya albarka a bayan ƙasa sai ya zamanto aikin da annabi ya fara yi na farko shine gina wannan masallaci ɗakin Allah subhanahu wata'ala saboda manzon Allah ya nuna mana muhimmanci da kuma matsayi da daraja na ainihin wato masallaci to shi yasa sai Allah ya ce ma kana lil na an ya amuru masajidal lahi ba zai yi ba ga arna su raye masallatan Allah sannan shahidina ala anfusihim bil kufri kuma suna shaidawa da kansu cewa su kafirai ne sai ya faɗi waye suke raya masallatan Allah sai ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata wannan suke raya masallatan Allah shine wanda suka yi imani da wa da Allah da ranar lahira kenan duk sanda kaga masallaci a unguwa a society yana ci gaba ana kula da fentin masallaci ginin masallaci samun masallaci turare kafi din masallaci duk sati a wanki alama ne na wanda suke ta'amuli da masallacin akwai alama na al'imanu billahi wal yawmil akhir domin rayawa ta masallaci akwai rayawa iri biyu akwai rayawa hissi irin wannan wacce muke magana akwai kuma rayawa ma'anawi shine a raye masallaci da ibada karatun qur'ani zikiri abubuwa na ilimi yana daga cikin abin da zai raya masallaci shine abu akwai karatu akwai wa karatu yanzu wannan karatun da muka zo muka yi ina ganin watakila ban sani ba yana da wahala idan an taba sa karatu a nan masallacin irin wannan a gayyaci wani malami daga waje zai karatu a nan wajen eh mutanen masallacin su ba da shaida idan an taba yi da kuma duk masallacin da ka kaji ya shahara an san shi ka bincika abin da yake sa a san shi shahara shine ta hanyar irin wannan mai ta'alimat ɗin a gayyato babban malami ya zuwa ya zo waje to daga nan masallaci yake shahara a sanwa a san masallaci amma di yadda masallaci zai kankaru ya ginu in ba a yin karatu ba a karantarwa a cikin shi ba ma wanda ba ma wanda zai san dawa da masallacin a ciki to yanzu in yanzu za a ɗauko wani malami za a ci gaba da ɗauko malamai su zo su yi karatu zai yiwu a cigaba da ɗauko malami idan ba kuɗi ai ba zai yi ba saboda haka dole al'imara lil masajid yana buƙatar rayawa guda biyu rayawa hissi da ma'anawi in an raya masallaci ta hanyar an mai fenti an gyara kafin an sa tayas an yi kaza to kuma sai an rayawa masallacin ta hanyar karantar da al'umma su kuma al'umma yanzu ba abin da suke gudu sai irin sauraron karatu kuma li haula ila qawmin la yakaduna yafqahuna hadisa eh fama lahum an tadhkiratu muqridin ka'annahum humurun mustanfira sai ka ga masallaci da yawa wallahi in malami ya sa karatu sai ka wa malamin hatta shi kan shi littafin da ya riƙe na karanta sai ka tausaya wa littafin saboda sai ka gaba kowa a masallacin daga yara guda biyu suna ihu sai wani a can yajin gina daga bango yana yana baki shi kadai zai ta ihu a lasifikan sai mutanen unguwa kuma ga mutane a waje wani yana gindin ba mai shayi yana fira wani suna musun kwallo har lokacin sallah yawa yayi a lokacin da kake karatu wani fitinan ne yana zuwa assalamu alaikum akara makallahu za ka dauka tambaya ne dan Allah malam ayi mana sallah sai ka ce shi ya aje ka to sai muka ce wallahi duk abin da kaga Allah ya yi. ba a banza yin shi ba babu yadda za a yi Allah ya tashi malamai da ɗaliban ilimi sun ci ba su ci ba sai sun karantar sun samu ba su samu ba sai sun karantar ma'ana ba su da shi suna da shi sai sun karantar idan za a sanar da addini yanzu wannan karatun da za a yi sai da aka je aka buga fosta aka je aka sassa gurare daban-daban don mutane su zuwa karatun wataƙila daga cikin karatun tukan da muke yi za ka ga wani zai ɗauki nauyin karatun ya ci aje a sa a gidan rediyo ya cire kuɗin shewa ya biya saboda yana so mutane su ji Allah ya ce manzon Allah ya ce duk abin da dan adam Allah ya san ba zai rayu ba sai da shi zaka ga ya hore shi ya fi komai sauki In dan adam Allah da ya san cewa dan adam ba zai rayu ba sai da ruwa duk abin da ake ta'amuli da shi na rayuwa ruwa ya fi komai sauki dan Allah ya ce waje Allah min al-maadil al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya kowane irin abu sai da ruwa yake wa yake rayuwa to duk abin da ake siyarwa ka duba ka gani wanne abu ne kai saukin ruwa to yanzu iska da ake shaka Allah ta'ala da ya san cewa dan adam ba zai rayu ba sai da iska sai bai bar ma tasrifin iska a hannun kowa ba sai a hannun shi wa huwa alladhi yursilu riyaha riyaha mubashshira to da ya sanya tasrihin iska a hannun shi yau din nan da a ce gwamnatin Najeriya iska a hannunta take in ta ga dama za ta iya sa a to ta kulle inda ake so a shaka za ta bude inda ba a so mutane za su shiga uku kuma su shiga ba saboda dan adam Allah ya san to gwargwadon fa yadda kake numfashi kullum fa haka imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a ya faɗa yadda kake numfashi haka kake da buƙatuwa kullum zuwa ga ilimi a ƙaranci kullum haka ga mutum zai ci abinci sau uku zai ci da safe da rana da da daddare amma mutum bai damu ba da safe da rana da daddare zai san yadda zai bauta mawa zai bauta wa Allah shi yasa wasu irin yadda dai kasan arna sun rayu haka za su ba za su rayu والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل an'am والنار مسوى لهم Allah ta'ala ya kiyaye wallahi Allah ya yi wannan ne in za a yi karatu abu wancan a a sanar aje gidan rediyo a sanar akwai karatu waje kaza wallahi Allah ya yi wannan idan kar wani je gaban Allah ya ce shi bai ji ba kisa ba wanda zai shiga wuta sai an tsaye da kai an maka tambaya ta wulakanci alam ya atikum nazir ashe baka ji ba wallahi dole sai ka ba da amsa ka cewa kaji to sai in ka bada amsa ka ce kaji dole sai ka bada wannan amsan a gaban Allah subhanahu wata'ala to ana nuna mun ainihin wato lokaci ya hararo amma tun da lokaci ya hararo bari mun shararo hadisai a gurguje hadisi ya tabbata daga sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda annahu qala inda qaulin nasi ya faɗa a lokacin da mutane suke masa magana hina bana masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gina masallacin manzon Allah da ya ƙara ginin masallacin annabi ya faɗaɗa ginin masallacin wa masallacin kwalliya ya kyautata ginin sai ya ce innakum aksartum yace mutane kun yawaita magana a kaina dan me zan yaka yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu abin da yasa ji manzan Allah yana cewa ni man bana lillahi masjidan duk wanda ya ginawa Allah masallaci qala bukair sai bukair yace asibtu annahu qala ina tsammanin sayyidina usman ya ce ne yabtagi bihi wajh Allah yana neman fuskan Allah da shi yana neman yardan Allah da shi to banallahu lahu baitan fil janna sai Allah ya gina masa shi ma daki aina a aljanna sannan a wata ruwayan yace banallahu lahu baitan fil jannati mislahu sai Allah ya gina masa daki a aljanna irin wa irin misalin yadda ya gina wa Allah subhanahu wata'ala daki a wata ruwayar manzon Allah yake cewa man bana lillahi masjida qadra mabhasi qatin duk wanda ya gina wa Allah masallaci gwargwadon shekatsun irin gidan nan da yara suke yi suke wa dakin Allah ko su sa su a cikin yashi sai manzon Allah yake cewa banallahu lahu baitan fil janna shi ma sai Allah ya gina masa daki a ina a aljanna a wata ruwayan manzon Allah yake cewa man bana lillahi masjid la yuridu bihi riya'an wanda ya gina wa Allah masallaci baya nufin riya wala sum'a ko ji da jewa bana Allah lahu baitan fil janna shi ma sai Allah ya gina masa gina aina a cikin aljanna sannan manzon Allah yake cewa inna mimma yalhaqul mu'min yana daga cikin abin da yake riskan mumini min amalihi na aikin shi wa hasanati da kuma kyakkyawan abubuwan shi ba'ada mautihi bayan ya mutu akwai ilman allamahu tashara ko sharahu. ilimin da mutum ya karantar da shi ya yada shi ba yadda za a yi in kana so ummatan ka ya dawwama to kawa ilimin hidima ka gani ba yadda za a yi Allah ya ya dishi ambatan ka har tashin wa har tashin kiyama awwaladan salihan ko da na gari mun sha bayani mutane da suke ta kokarin bata wa kansu lokaci sai mutum ya tara kuɗi ya ba makan shi da gabaki ɗaya amfanin shi guda uku ne a duniya idan ka haifi da in karfin ka ya gajiya ya taimaka ma ba shi bane daga cikin amfanin idan ka mutu ya maka addu'a idan ka gina wani abu sanda ka gajiya ko ka mutu ya ɗauki abin ya ci gaba da yi kuma wa'annan amfanin guda uku ɗa ba zai iya maka su ba sai in ka mai tarbiyya ta addini in ba haka ba ko sai ya zamanto kai ka yi sababin zuwan shi duniya shi kuma sai ya yi sabon barin duniya nawa ne daga cikin iyaye ka ga mutum ya kamu da hawan jini saboda dan shi ya mutu nawa yake faruwa yanzu Allah ya kiyaye shine aw waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu ko wani qur'ani da mutum ya bari ya gadar da shi ga wani aw masjidan banahu ko mutum ya gina masallaci ya mutu ya koma zuwa ga Allah to yana daga cikin abin da ake ilhaqin shi ainihin wato sannan manzon Allah yake cewa au sadaqa ko sadaqa akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi ko wata sadaqa da mutum ya ainihin wato fitar da ita a lokacin da yake da rai yana cikin lafiya talhaquhu ba'da mautihi to bayan ya koma zuwa ga Allah ladan wannan sadakan zai ci gaba da wa zai ci gaba da riskan shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ya ainihin wato faɗa sannan da hidimar masallaci yana da ainihin wato lada da falala yanzu da mutanen mu sun san abin da ke ciki na matsayi ga wanda yake kiran sallah to da billahi lazi ba kowa ba zai to mu'azzin akwai kasashen da sai ka je kayi diploma akan kiran sallah sannan zaka zo ka fara amma mu nan kawai akan titi mutum ne tsinka inda dai tunda ya taso ya ji ana Allahu akbar Allahu akbar kad qamatu salah hayya ala salah hayya fala ba ruwan shi zai zo ya matsa ya ci gaba da yunwa ya ci gaba da kiran sallah dan manzon Allah ya nuna matsayin mai kiran sallah eh wata mata hadisi ya tabbata daga abi sa'id al-khudri yake cewa anna mar'atin sauda wata bakan mata kanat ta ummul masjida ta kasance tana aikin masallaci fatuwfiyat laylan sai ta mutu da daddare falamma asbaha yayin da aka falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da gari ya waye ukbira biha sai aka ba manzon Allah labari ai wannan matan ta mutu jiya da daddare mun yi mata sallah kuma mun kai ta makabarta mun binne ta fa qala sai manzon Allah yake cewa Allah azantumuni me yasa da ta mutu ba ku sanar da ni ba me yasa da ta mutu kafin ku je ku yi mata sallah ku binne ta ba ku sanar da ni ba fa kharaja bi ashabi sai manzon Allah ya fita da sahabban shi yaji han makabartan wa waqa'a ala qabriha manzon Allah ya tsaya akan ta fakabbara alaiha manzan Allah yayi mata kabbara ma'ana yayi mata sallah kenan wannan su kalfahu mutane na bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi sallah wa da'a laha manzan Allah yayi mata wa yayi mata addu'a sun man sarrafa sannan manzan Allah yayi ne ya juye saboda ya nuna muhimmancin wa aikin masallaci to akwai garuruwan da zaka ga mai kiran sallah kowa gurin kiran sallah yake wai saboda duk mai kiran sallah baya kuɗi saboda an saba a nan ƙasan za ka ga gane bulla da nan wani ya ritaya daga aiki ne baya zuwa baya zuwa ko ina saboda haka akwai kasashen da billahi lazi wani yana neman kan sallah akai akai kira sallah ya ce wallahi ba zai kira ba saboda ai in kira sallah yana ganin kamar kiran sallah zai kawo mai rashin cinwa rashin cin kan sallah saboda an canfa in mutum yana yana aikin masallaci ba zai ainihin wato sami ko sisi ba haka ake gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Umar yace bainama yakutubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman ana cikin kutuba wata rana manzon Allah yana kutuba idza ra'a nukhamatin fi iblatil masjid sai manzon Allah ya ga majina a jikin bangon masallaci wannan me yake nuna mana tanzifil masjid inda ranan nan wasu mata ne suka burge ni sun zo wucewa sai suka ga mai sirri da turare kusa da masallacin wala sai da suka zaɓi turaren da yafi kowane turare tsada suka siya suka ce a zo a fesa cikin masallacin wala malam na shigo kawai masallacin tun da kanshi tun kafin in shigo ya tare ni daga kuɗi. sai na ce me ya faru ne aka ce ai wasu mata ne suka yawa suka bada to a ranar duk wanda ya zo ya sallah a masallacin an yi kwanaki duk wanda ya zo ya sallah a masallacin sai ya ce wanda ya sanya turaren nan Allah ya masa wa Allah ya masa albarka to saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi kada ya zamanto kowane tarkace akwai awa a masallacin fatagayyaza alal nasi sai manzon Allah ya ainihin wato kausasawa mutane tun hakkaha sai manzon Allah ya sa aka kankare wannan majinan qala yake cewa shi Abdullahi bin Umar wa buhu ina tsammanin fada'a bi za'afaran sai da annabi ya kira ce a dauko turaren za'afaran da aka ɗauko turaren zafar falattaka bihi sai manzon Allah ya kawo aka zuba a wajen da aka zo aka kwaba majina a ina a masallaci saboda tanzi na na ainihin wato girman masallaci ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala inda mafi yawancin kowa idan ka je ɗakin shi za ka ga da TV da BCD da watece da da labule ya zagayewa ya zagaye ɗakin akwai kaza akwai kaza amma a lokacin da za a ce to jama'a ana neman kuɗi za a gyara ɗakin wa za a gyara ɗakin Allah amma mutum ya yadda ya gyara ɗakin shi ɗakin Allah kuma kowa ko uku haka mafi yawancin wallahi mutane suke da Allah ya kiyaye da shi yasa an mutane suka gyara ɗakin Allah sai Allah ya turo wani bala'i sai ya rusa ɗakin kowa kuma ba ka ake ma sai ya turo ruwa inda baka yi tsammanin ruwan zai je ba sai ga yaji sai ya rusa ɗakunan wa ɗakunan mutane Allah ya kiyaye sannan bayan wannan manzon Allah yake cewa al-musaqu fil masjid khati'atun yin kaki mutum ya tofa majina ko miyo a masallaci wannan kuskure ne wa tuhu kuma kafara shi in kai shi ne dafnu ha dole sai ka kankare shi ka binne wannan abun ba a bukatar ganin shi da wannan zaka gane kuskuren iyayenmu yan dari ko Allah ya kiyaye in ka ga yanzu gyaran masallaci ke yanzu daga wajen mu ne suka dan fara koyan wani abu har yanzu billahi lazi akwai masallacin da in kaje sai ga kutun majina a ciki eh to kaga masallaci dakin shi bawa ba kutun majina amma dakin Allah akwai wa akwai kutun majina kuma in kai magana sai maka ai dan izala ne a rabu da shi hmm. eh? bayan kuma Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir alama na imani da Allah da ranar lahira shine al imara lil masajid rayi masallati na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba a yin cigiya a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira yake cewa naji annabi yana cewa man sami a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yanshidu dalata fil masjid yana batan wani abu yana cigiyan wani abu wanda ya bata a masallaci yaqul to ya ce masa la radda Allahu alayka kada Allah ya saka ga wannan abu fa innal masjida manzon Allah ya ce lalle masallatin lam tubuna bi hada ba a gina ta saboda ba saboda wannan amma yanzu saboda mutanen mu ba karatu suke ba idan mutum ya zo ya ce gabata malam dana ya bata da Allah ci cigiya sai ka ce to gaskiya annabi ya hana cigiya ina a masallaci idan cigiya za ka yi ka kaiwa gidan rediyo abinda mu dai zamu yi zamu iya sanarwa mu ce to jama'a dan wani bawan Allah ya bata yana addu'a yana buƙatar addu'a Allah ya sa a yi a ganshi idan mutum ya zo dan shi ya bata kace to annabi ya ce kada Allah ya taka gan shi ai wani ba fasa ma baki wallahi sai ku kama sai dai akan kuna ciki kuna kuna fada to ba a a aina a masallaci to akwai ahkam allati ta ta'allaqu bil masajid wanda babu lokacin da zamu ta magana akan su al muhimmu a gurguje yan uwa saboda lokaci lalle wannan addini namu na musulunci wallahi babu yadda za a yi tsaye sai da sai da infaki kuma addinin musulunci ba Allah bane zai sako da mala'iku daga sama su yi mu din da mu ne zamu yi wa mu ne zamu yi addinin shawara da zan bayar a duk sanda kake maganan a taimakawa addini wani kawai yana maganan kana maganan masu kuɗi ne shi bai da kuɗi bai gema ba bai shafe shi ba yanzu dan Allah ina za a bude aljanna akwai wani ya ujjat a nan wajen a to jama'a a shiga dan Allah akwai wanda zai fara bari sai aladin ya shiga sannan shi ya shiga ba wanda zai shiga zai yadda ta shi yasa sai Allah ya ce mana wa fi zalika falyatana fasil mutanafisu a cikin wannan ne ake gwagwarmaya don haka masu gwagwarmaya sa shi shiwa shi gwagwarmaya shi yasa a babun infaki sai Allah ya ce mana li yunfiqu uzu sa'atin min sa'a mai kudi ya siyar daidai wa daidai kudin shi wa man qadira alaihi rizquhu wanda aka kunta arzikin shi shi ma falyunfiqu mimma atahu Allah ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya yi ya bashi domin la yukallifu Allahu nafsan illa mi illa ma ataha ba yadda za Allah ya kallafa mare sai abin da ya bata dan haka in mutum yana samun naira dubu goma ne a wata Allah ya san abin da zai yi kuma annabi ya ce kowane mutum yana tare da mala'iku guda biyu akwai wanda yake cewa Allah ka kawa mai ciyarwa akwai wanda yake cewa Allah ka kuntata mu wanda yake ci wanda yake ciyarwa saboda haka in ka bayar sai Allah ya yi mi ya buɗa in ka rike shi ma sai Allah ya yi mi ya riƙe saboda haka wannan shine da haka ina ba da shawara irin irin waɗannan masallatai da duk ma wasu masallatai lallai a yi ƙoƙari a samar musu hanyoyin da za su riƙe kansu su zauna da kansu mutanen da suke sallah a masallacin da wanda suke ta'alluki da masallacin kowa duk wata ya yi alkawarin ga abin da zai iya bayarwa ya fi shagar kuɗin zai fi albarka fiye da a zo ana ta neman naira goma goma naira naira ashirin da muka yi tafsiri bana a masallacin masjidu ahlul baiti wa sahaba bayan wani bawan Allah ya dauki abin da zai iya yi ya sa tafsirin a gidan rediyon kada FM wanda ake sa karfe 1 zuwa 2 to bayan an gama tafsirin sai challenge sai taso mana da yawa muna buƙatar kuɗi tun muna buƙatar shekara mai zuwa in dami tafsirin a sa a gidan rediyon da ya fi wannan to amma ba zai yi ba sai da sai da kuɗi dan ba za ka je gidan rediyo ka ce kai ne ahlus sunna wal jama'a saboda ka ka zo ne a sawa a sa tafsirin ka idan ba kuɗi kana ji kana gani babu yadda ka iya dole ka ji tafsirin bid'a yana yawo a ina a rediyo kuma baka isa ba a sa tafsirin sunna in ba kuɗi ko zai yi ba zai yi ma da sai muka zo muka yi zauna ya za a yi kuɗi ya fito da aka yi zaman farko wasu ka ba da shawara su suna ganin abin da za a yi duk wata kowa alƙawarin abin da zai iya bayarwa da aka zo kowa ya alkawarin abin da zai iya bayarwa yanzu zaman farko sai da muka tara naira wajen kusan dubu ashirin da biyar a zaman farko yanayin da naira goma goma ne aka tare bokiti a can ka faɗa min yadda ko dubu biyar za ta fito saboda haka wannan sai ya ba mu tunanin kenan a yanzu za mu iya zuwa mu buɗe mu masallacin account a yana a banki to da wannan hanyar matakin farko sai muka tunanin nan gaba babu abin da za ba za mu iya ma in za mu ci gaba da samar da kuɗi ta wannan wa ta wannan ainihin wato hanyar saboda haka sai a yi kokarin a taimaka kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada ikon taimakawa da haka abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah da mu da ku Allah ya sa mu musharaka cikin ladan abin da kuma na yi kuskure saboda karancin karatu da kuma ajizanci na dan adam Allah nake roƙo bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ya fi mana da haka nan tsaya nan kuma kar manta akwai mai ta'aliki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar Allah ya saka malam da alkhairi saboda urwar lokaci da zan ban malam zai iya wa har gobar safi abin bai kare ba to Allah ya saka da alkhairi Allah sa abin da muka ji Allah amfanar da mu shi yanzu za mu yi abin magana zuwa ga ustaz Muhammad Awal MT Suleiman domin ta aliki Islam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji bayani daga bakin Sheikh Musa Yusuf asabi sunna muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara mishi ilimi da takwa da ta wato da za a bitawa zan so malam ya ci gaba amma ba za mu so mutane su gaji bane duk lokacin da an ka kira su game da abin da zai raya su su dinga samu suna ansa wannan kira ba tare da bata lokaci ba duk da lokaci ta daga ta dan gudu a tunani a da shine bayan malam ya gama bayani zan dan yi tarjama a wato harshe ta yarbanci wanda yake ina ganin lokaci ba za a yi bani dama ba saboda haka za a gafarce mu zuwa gaba insha Allah ta'ala za mu gyara wannan a yanda malam yi bayani ina son dan jawo an mu ne ga wani sunubta dai ko biyu a cikin bayanin malam ya nuna mana mu sani Allah ta'ala ya alce mu ne a cikin wato daga abubuwa guda biyu wato gangan jiki da rai yau sai muka waye gari ba abin da muke rayawa sai gangan jiki sai ka ga mutum sai zai tashi da safi zai yi wanka man da yake shafawa a wato a jiki daban na fuska shi daban na yatsun annu da na kafa daban hatta man da zai shafa wa gemu shi in ma yana da gemu daban ne ina fatan gane amma ita rai wanda yake ita tafi muhimmanci ba a rayanta saboda haka ya yi bayani doguwa game da ababen da za su raya wannan saboda haka ina so ne mu lura ba wai zan yi wani dogon taliki ba mu lura da ababen da malam ya bayani kuma yana da mahimmanci wani lokaci idan aka yi wa'azi za ka gan mutum ya wato wa'azi ta ja shi rashin wato tunatar da kanka domin yana da mahimmanci kai ma ka dinga tunatar da kanka in an yi wa'azi game da kaza da wai menene ne an yi wa'azi game da kaza a jiya wai menene na aiwatar domin mutum dama mai mantuwa ne saboda haka wajibi ne mu yi kokari mu dinga wato kokarin tunatar da kawunan mu ababen da an ka koyar da mu kuma kada mu manta tatbiki tana da muhimmanci ga bayani da malayi tatbiki tana da muhimmanci akan ayyuka saboda haka ni in nake roƙon yan uwa dan da an kai mana wannan karatu wanda yake insha Allah yanzu ma za mu same su a CD mu yi kokari mu dinga tatbiki domin gaskiya malamai Allah ya saka da alkhairi sun yi kokari abin da za su iya wajen karantar da mu wato ko kuma fahimtar da mu addinin musulunci amma aiki ne wahala Allah ta'ala ya taimake mu ya bamu dama wato aiwatar da abubuwan da aka koyar da mu malam na magana da game da wato appliance irin wannan equipment da cewa idan misali idan ka je Ahmadu Bello ka samu inyamuri ka ce ni ne dan ahlus sunna wal jama'a ba zai baka ba aka fashe da dariya to ina tabbatar mana a cikin mai ikirarin shi ahlus sunna ne wa jama'a din da shi yake saida ku ce ya bada fi sabilillahi ba zai bada karshen kenan kuma gashi ya san irin ladan da zai samu da wannan nake ba mu shawara irin shawaran da Allah ya ba karuna wanda yake kuma malam ya karanta mana ce ma wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah daga cikin abin da Allah ya baka domin kusan kullun tunanin da ke zuwa mana shine wai gani muke da dabaran mu muke samun kuɗi a wannan gurin shi yasa nake son in ƙara tunata da malam malam kuɗin nan ba za ta fita ba ba za a iya bada ta ba sai mun tambaye kawo nan ta ina ake samun kuɗin sai ka ji mutum sai ce ma akaramaka Allah ayyafan halal bata haram ita ma ta zama black market sai ka yi da gaske kake samun haram to malam kuna ganin mutum zai samu wannan haram ya bada ta zama mai mace ina ba ta gane saboda haka dole ne mu yi tunani game da wannan har ila yau malam na cewa wani ma zai ba da kuɗi wato misali canjin sigari to wani ma kuɗin da zai bada ɗin ɗan acaba ne a kuskure ya bashi kuɗi naira biyar ya gaggiya ya san babu inda zai bada ko sai zai siya ba za ka ba saboda haka ana kawo fi sabilillah maza sai ku gan shi zai fara kirowa saboda dama wannan kuɗin ba za ta mai amfani ba na ba ta gane saboda ka shawarar nan da Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ce wa karun ya ce wa ahsinu kama la'u ilayk ku kyautata wa Allah subhanahu wa ta'ala ai ba wai Allah zai amfana da wani abu ne daga gare mu ba amma yana nuna maka ne irin wato amfanin da Allah ta'ala ya maka ba tambaya Allah yake mana ba yake cewa alam Allah wa aine wa lisanan wa shafatayn kusan kullun kan ga mutane yau da mu dinga ikirari ai muna cikin talauci muna cikin talauci muna cikin talauci kai talauci ya dame ka mai tunani da fikira lafiyayya ba ma cikin talauci inda gaske ne kana cikin talauci don Allah dan girman Allah a cikin baiwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ko kuma daga cikin abubuwan da Allah ya maka dukiya a jikinka ga kayan kuɗi dan uwa balle a lokacin da yake ana siyasa a ce ana kidnapping ana sace mutane ana ritual wato ana bokanci da mutane ga idanunka guda biyu ka sai da ɗaya mana kai maneji da ɗayan tunda akwai makawon da yake ma bai da idanu sam sam kana zuwa DITV ko IAIT ka je ka ce kana son za ka yi talla na bashi ina son yi talla a bashi in na samu kuɗin biya ku ina da idanu guda biyu lafiyayye ina son sai da guda dai a zuwa kwakula a kwakulita zan sai da miliyan goma ka ba da lamban waya da lamban gidanku sai kai mamaki irin motocin da za su zo layi a gaban gidanku suna son su yi wannan irin guda ɗaya miliyan ɗaya miliyan goma cash ba cek za a baka ba ba shi kenan sai ka sai da dama kyauta Allah ya baka ko baka ba ka sai da ɗaya miliyan goma ka biya su ko da dubu biyan ne ko goma na advertisement kana da sauran kuɗi amma shin za ka sai da za a sai da in ta'udu ni'matallahi la tusuha saboda haka ga ni'iman da Allah subhanahu wataala ya mana maimakon mu gode wa Allah subhanahu wataala wato mu nuna wato gratitude wato muna wato jin dadin abin da Allah subhanahu wataala ya mana sai mu bijire saboda haka yan uwa an riga an wuce nan mu yi kokari duk bayanin da an ka mana mu yi kokari mu aiki da shi malam yi magana game da muhimmancin wato wato hidimar masallaci yanda ake da hadimin masallaci kuma ake da wanda suke rusa aikin masallacin za ga mutum shi da rana raka zai zo sallan azhar masallaci da rigar shi na makaniki ga injin oil wai a haka ko dakin shi in ya je kofar dakin sai ya tuba wannan rigar ba kafin ya shiga dakin amma daki ta Allah subhanahu wataala wai kokari yake a tsawon gaba yake son ya shiga ya yi sau da wanda suka sa fararen kaya kuma ya magana ce an cika matsawa mutane saboda haka yan uwa dan nace ba na son in cika mu da surutu ko kuma bayanai don Allah don girman Allah a ji tsoron Allah subhanahu wataala ababan da malamai suke gaya mana mu fara tunanin yadda za mu dinga implementing wato tatbik yadda za mu dinga yin su a aikace yadda kuma mana ya faɗa kun ga mata su yanzu har bara suke mana tun da su suke zuwa karatu mu yanzu kawai kuɗin muke ta nema da muna neman kuɗi mata su ma suna bata suna neman kuɗi yanzu da suka gane suka gan kai alkiyama ta fi muhimmanci su yanzu sai suka ja baya in ka je islamiyya da safe su ne in ka je islamiyya da rana su ne da daddare in ka je islamiyya matan aure ne ko kuma mata amma a kara maka ana maganar makasai ce mana ai a cigaba da roƙon mana Allah Allah ya yi mana buɗi wallahi abin ne wahala ne ya ɗan yawa shi yasa ba mu samun zuwa makaranta saboda haka ai kokarin yan uwa wanda muka faɗa daidai muna roƙon Allah mai kowa mai koma, ya ba mu lada da mu da ku ya ninka mana lada wanda muka yi kuskure ko tun tuba harshe dama aikin shaidan ne nan da malam ya fada da kwallo za a iya nan ko kuma za a yi display din kwallo a nan ina ganin tun magarba da guri ta riga ta cika kuma kuɗi za a biya amma tun da wa'azi ne to alhamdulillah kuma yau an samu sauki wani ma sai ce ai akaramaka Allah a rufe wa'azin nan a bari sai gobe za a ci gaba ba kunya ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah Allah saka mu da alkhairi da suka fara ubangiji Allah ba mu ikon aiki da shi ba ta yi ɓata lokaci saboda tafiyar lokaci akwai masu tambaya ma wanda su yaƙuri zuwa goben Allah yadda tunda akwai mahadara a wannan guri gobe karfe takwas wanda aka mata maudi da ashura da tasuwa wanda malamin Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna zai gabatar ta da malamin muhammad awal mc suleiman zai ta'aliki kamar yadda aka yi insha Allah yanzu zamu kira babban limamin wannan masallaci malam muhammad iguda dan jawabin godiya tare da mana addu'a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 a farko muna mika ainihin godiya da kuma yabo mai tsarki zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman taruwa a wannan waje ko na masallaci mai albarka a na biyu muna mika ainihin godiya ga waɗanda suka ɗauki wannan hidima na ƙoƙarin gayyato ina manyan malamai namu domin sanar da mu wani abubuwa da ba mu sani ba ko kuma a'a mun san shi ne mun manta ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan kuma akwai yan uwa su ma daga cikin musulmai sun dan tallafa su ma kokarin su wajen ba da taimako wajen buga posta da abin da ya shafi wajen bangaren mai na janareto su ma sun kokari a kai da kuma wasu daga cikin iyalan shi alhaji marigayi alhaji bayan ɗallari kenan to to allah ta'ala ya gafarta mushi to su ma dukan su allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ga baki daya sannan uwa uba sai iyaye namu su ne malamanmu da suka zo suka wannan nasiha mai albarka wanda yake kuma inda da samun sarari gaskiya da an wuce ma wannan lokutan don abu ne mai fa'ida sosai haka na, domin masallaci waje ne wanda yake muke taruwa domin yin ibada don haka allah ta'ala ya girmama wannan wajen sannan kuma waje ne ma wanda yake ana iya karantar da mu addinin musuluncin shi kanshi wanda ta shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi yana ɗaya daga cikin guraren yin da'awan shi ma'ana masallacin kenan saka masallacin da kima da kuma daraja ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon taimaka ma shi masallacin da abin da suke bukata ga baki daya a malam da suke mana wannan nasiha Allah ta'ala ya saka musu alkhairi ya ƙara sanya musu alkhairi da kuma albarka cikin rayuwarsu malam ya dan takura ma kanshi da kuma dan tsayawa saboda hidiman ko kuma wannan wa'azin da za a yi ko wani muhadara saboda shi malam mamal awal kenan akwai abubuwa na da'awa da yake zuwa yi to Allah ta'ala ko a goben ma zai ji amma ce saboda muhimmanci wani abun gaskiya zai dan tadiqin lokaci haka nan akan wancan waje zai tafi zai tafi ba ma nan garin bane to amma insha Allah ce zai dawo kafin wannan lokacin da ikon Allah za a yi shi to in ma muna ƙara godiya gare shi Allah ya saka masa alkhairi shi ma malam Musa tare da shi muke malami ne a gare mu kuma muna karatu da shi sosai akan irin wannan musamman guru malamanmu da muke wannan karatu na addini su ne malam bashir da su malam ya malam yahaya da ake su da anafi laƙabin asalafiyun domin a roƙon allah tabaraka ta'ala dukkan su allah ya saka musu alkhairi da mu da su ga baki ɗaya irin wannan abu suka yi na ƙoƙarin karantar da mu da makamanci wannan allah ta'ala ya saka musu alkhairi wanda suka zo wannan waje ko wannan masallaci ubangiji allah ta'ala mai da su gida lafiya abubuwan da muka ji Allah ta'ala ba mu ikon riko da shi da kuma yin aiki da shi wanda muke kurakurai a kai Allah ta'ala ba mu ikon barin wannan kurakurai mu dawo kan hanya na kware a kan shi domin sunna ita ce hanya madaidaiciya kamar abin da anifin fauzan abdullahi fauzan yake faɗi a cikin littafin nan da na ah, al'ajotin mufida yake cewa kanan salafawa suna kawo wani irin karin magana suna cewa sunna jirgin ruwan annabi nuhu ne sunna jirgin ruwan annabi nuhu ne duk wanda ya hau ya tsira wanda ko yake hawa to zai hallaka to wannan abun haka yake su lalle riko da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane irin fuska ya shafa addini abu ne mai kyau kuma wanda yake abu ne na wajibi shi ya kamata a yi riko da shi haka nan sakanan wannan abin da ya shafi hidimar masallaci ibada ne bauta ne na Allah ba a so a sa wani abu na sirrai ko na nuna ganarwa ko na jiyarwa kamar da malam Musa ya kawo hadisi akan wannan sakanan duk abin zamu mu yi mishi a cikin neman fuskan Allah tabaraka ta'ala Allah ta'ala ya saka da alkhairi su ma ƴan uwa musulmai suka ta kokarin daukan wannan abu to su ma Allah ta'ala ya saka musu alkhairi sannan muna bai malam musa shi ma haƙuri saboda abun farko ne haka nan mun muna ta jira ce sai an dan kokarin towa shi haka to Allah ta'ala bai sa mun tsinkaya hakan ba to ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa nan gaba kuma insha Allah za ka shirya wani irin wannan muhabara wasu lokuta idan an samu natsuwa insha Allah za kira wasu malamai akan irin wannan abun ubangiji Allah ta'ala ya saka alkhairi Allah kuma shi da bukata subhanakallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma rabb yan wa duka dai suka zo muhadara su ma duka na yi addu'a kai insha Allah to su ma Allah ta'ala ya saka musu alkhairi kuma Allah mai su gida lafiya duka gobe insha Allah shi ma za a yi wannan Allah ya da za a sami akan lokaci na ashura ta tasu'a da za a yi shin yaya ake ya kuma karantarwa suna na manzo sallallahu ya karantar ai saboda wasu daga cikin gurbatattu na cikin musulunci suna kawo su irin abubuwa daban-daban a ciki wanda kuma wani lokacin ya karatu mana ya kusan zuwa su zaka na in zami sai mu yi shi akan sunna akan karantawa na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ake yin shi sai mu san shi kuma mu dinga aikata shi akan haka wanda ba a yi ko ba kullum ba dole sai shekara mana duk wata ce shi na irin wannan wata ya zo na wannan watan da ake anufin ashirar tasuwa to lalle shine ake misali to zai nuna mana ya karantar da mu haka nan ya sunna ta karantar ya za a yi saka nan tabbas yan uwa musulmi ana bukatan su da mu halarta wannan waje don mu ƙara jin wannan abun akai Allah ta'ala ya saka alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم dawa malami mu ga zuwa gobe insha Allah tambayoyin da aka yi mu take su a yau to sai rubutu insha Allah yau din a goben Allah sai da an samu saboda lokaci ne ya dan ya dan haka